Assalamu alaikum. Um, dama jiya raina ne ɓaci na hmm. tafi inda na tafi a jiya kuma yau an zo an nuna min kuskure babban kuskure ne yin haka in ranka ya ɓaci ba fushi kake ka tafi sai ka zo wajen gidan ubanka sai ka kawo complain hmm. kuma gaskiya ne to gaskiya ni ma zuciya ne ya ɗauke ni kuma na gane kuma I'm so sorry kuma insha Allah haka ba za ta ƙara faruwa ba yanzu na dawo gidanmu na gaskiya kamar

wanda ya zaci shi buri ne shi kuma su ne ayaba ya je ya daki kan gara ko to dala matasanmu inda wata hanya za ku daki kan gara dala ku yi shi amma kun tashi ku yi cikin nutsuwa waɗansu daga cikin mutanenmu wanda jiya suka je suka daki kan gara ina yi musu murna kuma ba duk sai sun fito ba a halin yanzu hmm. ma dai ko ba komai mun nuna musu cewar taron jiya mata biyu ne aiko hmm. to ga ta wannan tazo kuma ita binta speaking za mu yi mata adalci dama ma'aikaciya ce ta shi ko saboda haka babu wani damuwa kuma duk wanda zai tafi dama ba zai rasa wanda za a ce ya bi shi ba ba wani mutum da yake shi kadai da matarsa da 'ya'yansa da sauransu duk da cewa a cikin 'ya'ya da matan ma akwai 'yan kwankwasiya ko gidan waye babu wani gidan kirki a jihar kano da ba dan kwankwasiya duk wani gida da ka je ka baka samu dan kwankwasiya ba to ko kai musu allah ya isa ko kai musu tsinuwa domin dole ne sai ka samu wani mutum wanda yake da ra'ayi na kawo canji wannan canji wannan gwagwarmaya za mu ta samun matsaloli iri-iri matsaloli babu za su sabu ba cikas ba za su samu ba yanzu an kai duk wani guri da aka je aka ce kwankwasiya da yawa mutane sai gaban su ya ko a ce kwakwasiya duka irin wannan abubuwa ne sai mu gode wa Allah kuma duk wani matsaloli da wasu suka iya haifarwa ko suka iya tasowa da kansu matsalolin cikin yarda Allah za mu ci gaba da gwagwarmaya domin idan muka yi ƙasa a gwiwa kamar su wannan mutanen sun samu nasara kenan amma akwai akwai abin da ake magana menene gaskiyar lamarin ne an ce da ka ji wannan magana ta da ke zuciyarka sai da ka dan shiga imuwa kaɗan to ba mamaki a matsayin ɗan da abin da na sani dai shine na yi amsa wannan tambaya da cewa duk yan jariri ne ke kwakwasiya ya bari ba zan ji daɗi ba saboda ni na san yana da muhimmanci kuma saboda wannan jariri shi kansa domin mai amfanin ka shiga da ba darasa me amfanin ka shiga wuraren da ike yanzu kamar irin ta irin ta da yawa daga cikin waɗanda muka gani a wannan waɗannan guri suna na san wasu kaɗan daga cikin su sai kaɗan wanda na sani a ya musu ne duk abin za ka samu riba ta yau duk waɗansu suna nan sun damu da me za su ci yau me za su samu yau tunda an talauta mutane wani zai je wani dubu biyu ma za a bashi dubu biyar shi kenan ya je a wani garin kwaki ko je yi wani abu ya tafi da shi gida amma magana shine gobe ba jibu ba citta ba kai ba ƴaƴan gaba matan gaba da sauran al'umma da suke a nan za mu san afirka a sai dai mu ce kuma a madadin dukkanin wannan da suke yi da karatu musamman ma wannan takarar gwamnati da ciwon nasa aka kwace sai kuma kuma da salam wanda shi ne ko an da sai kuma dan majalisar jihar mai kirkar gwamnati da a da misali da abin da kuma sarkin yaki su sau da ma duka ne a kada kuma injiniya da tara biyu ko ba da aka bar ah, da da wani a da mutane suke wajen muke cewa abun halafiya da ma dukkanin mutanen da suke jin ma daidai wannan lokaci musamman wanda suke yi fadar injiniya da tarihi da wasu masu wurare.